sai mu duba foto na ashirin da biyu, mu ga inda Yesu ya fitar da miyagun mutane daga cikin haikali. A cikin littafin lanzila, Luka Sura goma sha tara aya arba'in da biyar zuwa arba'in da takwas, aka ce wata rana Yesu ya shiga haikalin Allah a can Urshalima, a nan Isra'ilawa suke yin sujada kuma su miƙa hadaya ga Allah. Cikin haikali, Yesu ya iski mutane suna saye da saidawa. Yesu bai ji daɗin haka ba ko kaɗan, ya kori dukan dabbobi da masu saida su daga cikin haikali, ya kakka da teburukan masana'anta kuma ya wace kuɗinsu ko'ina. Yesu ya ce masu, Gidan Allah an yi shi domin addu'a, amma ku mutane kun maida shi kogin mahasa Yesu mai tsarki ne, shi Shi na gaba da kowane irin zunubi. Mutanen da ke cikin haikali masu addini ne, amma Yesu ya san zukatansu kuma bai ji daɗi ba game da sha'anin ciniki da yaudara da suke yi a cikin haikalin Ubangiji. Ya kamata masu bin Yesu almasihu su yi hankali da tunaninsu da maganarsu da ayyukansu kuma su zama masu kyau a gaban Ubangiji. Yesu kaɗai ya iya tsarkake kuma ya sake rayukan mutane.